kallon mu assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shiri na kanin jaridu a yau lahadi suna na ummu sulma ibrahim wanda zan jagoranci shirin a yau kuma ina dauke da jaridu ka jaridar the nation da kuma jaridar nan ta sunday telegraph sai jaridar sunday vanguard da jaridar sunday leadership shirin kanin jaridu dai shirin da ke kawo muku kanin labarai na da wasu daga cikin jaridu da ake wallafa a nan najeriya daga bisani mukan buɗe layukan wayar mu domin ko masu kallo da sauraro ku kira ko ba da gudunmawa ku a cikin shirin sannan kuma ku iya aiko mana da sakonni ta manhajar mu ta whatsapp a wani lokaci dan ta ya bada mukan kira mai sharhi akan al'amuran yau da kullum domin mana fashin baki akan kanin labaran da muka ɗauka ba ta da ɓata lokaci ba za mu je ga jarida ta farko wato jaridar nan ta the nation inda labari na farko a jaridar the nation ke cewa ana zaman ɗarɗar a jam'iyyar pdp a yayin da kwamitin zartaswa da rikicin kwamitin zartaswa da kuma uce secondus yake ƙara zurfafa ana ci gaba da zaman ɗarɗar a jam'iyyar pdp a yayin da rikicin secondus wato shugaban shugaban jam'iyyar ta ƙasa da kuma kwamitin zartaswa ta jam'iyyar rikicin su ke ƙara zurfafa duk da ke ƙarin bayani akan labari na cewa yunkurin koren shugaban jam'iyyar na ƙasa yana nema ya kawo rabuwan kai a jam'iyyar wannan labari na shafi na 34 a jaridar nation labari na gaba ko labarin da ke cewa cece ku ce a yanda aka kora kuma aka kame wani hadimin gwamnan jihar kano wato salihu tanko ya kasai a dalilin sukan shugaba muhammadu buhari da kuma jam'iyyar apc da ya yi ana ci gaba da cece kuce a kan kora da kuma kama wani hadimin gwamnan jihar kano wato abdullahi ganduje saliu tanko ya kasai a dalilin sukan shugaba muhammadu buhari da kuma jam'iyyar apc da ya yi wani labari dai na nan a shafi na biyar a jaridar ta the nation ƙasa da wani labari kuwa labari ne na ɗaliban kagara da aka sako a inda suke bayyana halin da suka shiga inda suke cewa waɗanda suka kama su suna musu dukan tsiya a ko da yaushe sannan kuma suna ciyar da su wake ruwan da ke karin bayani akan labarin na cewa sai da suka tafiya har na tsawon awanni takwas kafin aka sake su in ji gwamnati sai da suka yi tafiya har na tsawon awanni takwas kafin aka sake su ɗigon da ke karin bayani na gaba kuma na cewa 'ya'yanmu ba za su koma makarantar kwana ba in ji ɗalibai in ji iyaye a gafarce ni 'ya'yanmu ba za su koma makarantar kwana ba in ji iyaye dugo na ƙarshe kuma da ke ƙarin bayani akan labari na cewa an kashe mutane hudu a yadda aka kama mutane 25 a wani sabon hari da 'yan bindiga suka ƙara kaiwa a kagaran wannan labari dai na shafi na hudu a cikin jaridar ta the nation labari na ƙasa kuwa na cewa labari ne akan jihar zamfara inda jami'an tsaro suke ƙara zurfafa bincike akan sanya hannun mata a cikin 'yan ta'adda da aka wani bincike nuna cewa akwai mata a cikin 'yan ta'adda da suka ko kuma ce wanda suka sace ɗalibai jami'an tsaro suna ƙara zurfafa bincike akan sanya hannun mata a cikin ta'addanci da aka bayyana duk da ke karin bayani a kan wannan labari na cewa ana ci gaba da sukan shugaba muhammadu buhari akan sace-sacen dalibai da ake yi wannan labari na nan a shafi na hudu a jaridar ta gaba da wannan labari kuwa babban hoto na jaridar inda yake nuna gwamnan jihar neja wato abubakar sani bello a inda yake jawabi ga ɗaliban da aka sako ɗaliban makarantar kagara a amina wato a jiya kenan a jihar Nija. Labari na gefe da wannan labari labarin da ke cewa um, gwamnan jihar benue yana gaya ma fadar shugaban kasa cewa ya kamata a ƙara a zurfafa bincike ga waɗanda aka bai wa aikin kwangilan riga ya kamata a zurfafa bincike akan waɗanda aka bai wa kwangilar aikin riga da basu yi ba har yanzu wannan labari na a shafi na 38 Kasa da wannan labari ko labari ne akan jihar kwara inda aka ce ba za mu amince da sanya hijabi ba in ji makarantar um, kristoci wato wanda aka fi sani da mission schools kenan suka bayyana cewa ba za su amince da sanya hijabi ba a jihar ta kwara labarin nan na shafi na biyar a cikin jaridar ta the nation sai labari na ƙasa da wannan labari na cewa oshomola ya bayyana cewa bayanin da ya yi akan sake sabunta rajistarsa ta jam'iyyar apc ba a yi masa kyakkyawar fahimta ba ko kuma ba a yi masa kyakkyawar fassara ba wannan labari na a shafi na biyar a jaridar ted nation sai kuwa labari na ƙarshe labarin da ke cewa matatar mai ta dangote za ta ringa sai da tataccen mai ga gwamnati akan farashin nera in ji gwamnan babban bankin najeriya wato emefiele inda ke bayyana cewa matatan mara dangote ta ringa sai da ma gwamnati tataccen mai a farashin nera in ji emefiele gwamnan babban bankin najeriya to duka wa'annan labarai da ma labaran da makarantu ba suna nan a cikin jaridar ta the wanda duka duka da wannan labari na kawo karshen kanin labarai na jaridar nation sai ko zuwa ga jarida ta kafa wato jaridar nan ta sunday telegraph inda labari na farko a jaridar sunday telegraph take bayyana cewa gadan ted mainland gadar ted mainland na da ke jihar lagos za a buɗe ta in ji fashola wani labari dai na nan a shafi na hudu a jaridar ta sunday telegraph Dogon da ke karin bayani kan labarin na cewa hukumar ta FRSC tana godewa wato masu motoci na jihar Legas. Tukumi suka yi wannan hukuma take gode musu labarin da nan a shafi na hudu a cikin jaridar. Labari na gaba kuwa na cewa a karo na biyu ko kuma rundunar soji ta sake share kwamitin bincike na kan zanga-zangar 'yan a jihar Legas. a karo an rundunar soji ta sake share ko kuma a ce ta yi watsi da gayyatar da kwamitin bincike na zanga-zangar nsas da ke lagos ta yi ma rundunar ta soji wannan labari na a shafi na 28 a cikin jaridar ta sunday telegraph labari na gaba kuwa babban labari na jaridar inda yake magana akan cewa sako ɗaliban kagara da aka yi a yayin da wasu inda suke bayyana halin da suka shiga na haula'i na kwana goma sha ɗaya kwana suka bayyana halin haula'i da suka shiga na kwanaki goma sha ɗaya a hannun 'yan bindiga wato ɗaliban kagara da aka sake labarin na cewa suna ciyar da mu wake ne sau ɗaya a rana a tafukan mu. da ɗaliban suke bayyana cewa ana siyar da su wake ne so ɗaya a rana kuma a tafukar hannunsu sannan kuma wani ɗan aji na ƙarshe a sakan babban sakandare wato ss3 kenan ɗalibi suleiman lawal ya bayyana cewa mutane biyar suke raba ledar ruwa kwara ɗaya mutane biyar ne suke raba ledar ruwa kwara ɗaya hmm. wannan labari dai mara daɗin ji allah ya ƙara kare na gaba Rigon na gaba na cewa ni ba zan koma wannan makarantar ba har sai an zagaye shi da katanga. Rigo na gaba kuwa na cewa um, ta'addanci dalilin da ya sa gwamnati ya kamata ta dakatar da gumi in ji General Ipunwe mai ritaya. Rigo na ƙarshe kuwa kwanan labari na cewa za a sa dole ne a sanya dokar ta ɓaci idan dai har sace ɗalibai ya ci gaba da wakana a ƙasar nan in ji shoyinka dole ne a sanya dokar ta ɓaci idan dai har sace ɗalibai ya ci gaba da wakana a ƙasar nan in ji wale shoyinka wannan hoto na gefen labarin hoton ɗaliban ne na eh, makarantar um, kimiyya da fasaha na kagara da aka sako a um, minar jihar neja kenan a jiya ƙasa da wannan labari kuwa labari ne da yake cewa babu wanda babu wanda zai so ya kara kaɗa gangar yaƙi dai har a idan shi yaƙin basasa ya faru in ji lemi a kaken labari na gaba kuwa yana cewa wannan rikice-rikice shine ya hana ni ya hana ni jin daɗin yaren tata in ji Profesa Gregory Ibe inda ke bayyana cewa rikice-rikicen ne ya hana ni jin daɗin yaren tata. labari na gaba a wannan jarida labarin ke cewa kara munanar rashin tsaro gwamnoni suna jin tsoron zuwa babban birnin tarayya abuja inji general williams inda ke bayyana cewa gwamnoni suna jin tsoron zuwa babban birnin tarayya abuja inji general williams rigona da ke karin bayani akan labarin na cewa 'yan najeriya sun yanke tsammani ga um, gwamnatin tarayya 'yan najeriya sun yanke tsammani da gwamnatin tarayya in ji kungiyar dattawan arewa wannan labari na shafi na biyu shafi na goma sha hudu da kuma shafi na goma sha tara a jaridar ta sunday telegraph labari na gaba labari ne da ke cewa shekara daya bayan bullowar cutar covid-19 babu daidaito a matakun da najeriya take ɗauka a kan cutar in ji tomori digon da ke karin bayani akan na cewa kuwa ya kamata a ce mu ne muke aika muke tura rigakafi kasashen waje in ji shugaban kwararrun likitoci inda ke bayyana cewa ya kamata mu ne ya kamata mu ringa aika rigakafi kasashen waje wannan labari na na shafi na 28 a jaridar labari na kasa da labarin nan kwana cewa 'yan najeriya sun fi son shigo da kayayyaki daga jihar daga kafarshen daga kasar china duk da um, annobar coronavirus 'yan najeriya sun fi so su shigo da kayayyaki daga kasar china in ji um, duk da kasancewar akwai cutar coronavirus wannan labari na a shafi na goma sha biyar a jaridar ta sunday telegraph sai kuwa labari na karshe a jaridar ta sunday telegraph labari ne da ke cewa dalilin da ya sa babu makabartocin bai daya a kasar inyamurai dalilan da ya sa babu makabartocin bai daya a kasar inyamurai to kuma wani ne wannan bayani ko kuma domin samun karin bayani akan wannan labari labarin na a shafi na bakwai a cikin jaridar ta sunday telegraph duka duka da wannan labari na kawo ƙarshen kanin labari na jaridar ta sunday telegraph yanzu kuwa zuwa ga jarida ta gaba wato jaridar nan ta sunday vanguard labari na farko a jaridar sunday vanguard labari ne da ke cewa labari ne akan tattalin arzikin nigeria inda um, babban um, shugaban babban bankin nigeria wato emefiele ke bayyana cewa shekarar 2021 shekara ne da najeriya ta farfado daga matsin tattalin arziki in ji gwamnan babban bankin najeriya wato emefiele labari na gaba kuna cewa babu tantama akan biyayya ta ga shugaba muhammadu buhari in ji oshomole babu tantama akan biyayya ta ga shugaba muhammadu buhari in ji adams oshomole labari na gaba ko kuma a ce wanda ke karin bayani akan labari na cewa ya fito ya bayyana ya bayyana matsayarsa akan sake sabunta Um, um, sabunta rajista na jam'iyyar ta apc wannan labari na a shafi na uku a jaridar ta sunday vanguard labari na gaba kuwa wanda shine babban labari na jaridar inda an kai sabon hari baya ga waɗanda aka sako ɗaliban kagara suka bayyana halin ban tsoro da suka shiga ko kuma halin ban tsoro da suka tsinci kansu labarin na da cewa daliban um, da suka kubuta na jan geɓe a jihar zamfara na makarantar jan geɓe a jihar zamfara sun bayyana cewa akwai mata a cikin waɗanda suka kama su hmm. duk wanda ke karin bayani akwai labari na cewa ɗaliban kagara da suka da aka kubutar sun bayyana cewa babu abinci babu ruwa kuma ana musu horo matsanancin horo a duka a zaman da suka yi a cikin daji wannan labari dai babu daɗin ji gaskiya sai kuma ɗuguna na na gaba yana cewa ba a ba da kuɗi domin sauko ɗaliban kagara ba in ji gwamnan ta jihar neja gwamna um, sani bello ɗigo na ƙarshe kuwa yana cewa masu garkuwa da mutanen sun kara kai wani sabon har yayin da suka sace mutane 26 wannan labari na a shafi na biyar a cikin jaridar ta sunday vanguard labari na ƙasa ko yana cewa shekau da gumi su ne wa'inda ya kamata a tsaurara bincike a kansu ba sunday iboho ba in ji shugabannin kudu da kuma shugabannin um, jihohin tsakiya inda suke bayyana cewa da shekau da gumi ne ya kamata a tsaurara wa bincike ba sunday iboho ba wannan labari yana nan a shafi na uku a cikin jaridar sai ko labari na karshe a jaridar labarin da ke cewa masu garkuwa da mutane sun kara suna yawaita inda ake bayyana cewa mutane 720 ne aka sace a cikin watanni biyu a inda aka biya kudin fansa har na naira 111 har naira biliyan goma sai kuma ki bayyana cewa da jihohin zamfara kaduna da neja su ne wanda abin ya fi shafa sai kuma kudu maso gabas da kuma kudu maso kudu su ne waɗanda abin bai shafa ba sosai sai kuma inda ke cewa um, kai gama ya yi gargaɗin cewa idan fa sace-sacen mutane ya waita yake bayyana cewa sace-sacen mutane zai yawaita idan to me dai karasa bayyana menene ba amma labarin daina na a shafi na tara a cikin jaridar ta sunday vanguard da kuma shafi na bakwai duka duka dai wannan labari shine na karshe a jaridar ta sunday vanguard yanzu kuwa jarida na karshe wato jaridar nan ta leadership sunday inda labari na farko a jaridar yake cewa karba-karba a shugabancin najeriya zai haifar da ci gaba da kuma haɗin kai a jam'iyyar apc in ji minista ko kuma ce karamin minista a ma'aikatan kimiyya da fasaha abdullahi wannan labari na a shafi na goma sha tara a cikin jaridar tare da ship sunday labari na gaba kuwa labarin da ke cewa yadda harajin naira 100 kacal ya sanya masu sana'ar a daidaita sahu ko kuma masu sana'ar keke na pep a jihar kano suka sanya mutane suka dinga tattaki hanna tsawon lokuta ko kuma a ce gurare masu tsawo wannan labari na a shafi na goma sha hudu sai na an ce an janya sun janya yajin aikin nasu kuma sun dawo bakin aiki um, labari na gaba ko wanda shine babban labarin jaridar yake bayyana cewa jim kaɗan bayan sake ɗaliban makarantar kagara 'yan bindiga sun ƙara kai hari a kagara duk wanda ke ƙarin bayani a kan labari na cewa an kashe mutane hudu da kuma babban limami a da aka yi awon gaba da mutane ashirin da biyar wannan abu mara daɗin ji da me yayi kama wannan al'amari na sace-sace sai ƙara ci gaba yake yi duk wanda ke ƙarin bayani kan labari na cewa wani ɗalibi ɗan aji uku ko kuma ɗan babban aji uku wato ss3 kenan abdullahi ibrahim ya bayyana cewa ana musu dukan tsiya sannan kuma ana ciyar da su wake ne so ɗaya a rana ba ma su tausaya mana kuma ba su la'akari da shekarunmu a yadda abdullahi ibrahim ɗin yake bayyanawa sai kuma um, wani shi kuma shi ma ɗalibi a makarantar john wanda aka kubutar ke cewa gaskiya ba lalle bane in koma wannan makarantar ba saboda gaskiya wannan hali da na shiga mawuyacin hali ne sai kuma wani abdullahi sabitu ibrahim shi ma dan aji uku wato ss3 da ke bayyana cewa suna mana duka kullum kuma mun sha wahala gaskiya muna gode ma wayanda suka ceto mu to duka wayannan labari na a shafi na hudu kasa da wannan labari babban hoto na ne na ɗaliban da aka sako na makarantar kimiyya ta na makarantar kimiyya ta kagara jim kaɗan bayan an sako su daga hannun um, 'yan bindiga ko kuma an kwato su a jihar neja a jiya kenan labari na ƙarshe a wannan jarida ta leadership sunday labarin da ke cewa gwamnatin tarayya za ta tilasta wa kamfanonin rarraba wutar lantarki su maido wa kwastomomi su na mitoci wannan labari na nan a shafi na bakwai inda ke bayyana cewa gwamnatin tarayya ta tilasta wa kamfanonin rarraba wutar lantarki su maido wa kwastomomi kudadensu na mitoci wannan labari na a shafi na bakwai a cikin jaridar ta leadership sunday wanda duka duka da wannan labari na kawo karshen kanin labaran na yau yanzu kuwa zamu je hutu rabin lokaci idan mun dawo zamu buɗe layukan wayar mu kuma sannan zamu buɗe um, layin mu na ta manhajar whatsapp da ku tura mana sakonni domin kuma ku kira ku tofa albarkacin bakunan ku a cikin shirin kafin shirya ci gaba ku dakace mu. your home to feel like a movie theater? Are you looking for one-stop entertainment platform where you can watch the most captivating and interesting Hollywood and Nollywood movies and series? Search no more. We have the answer and it's affordable Join the Star Times clan and watch the latest Hollywood and blockbuster movies on TNT Africa on Basic Bouquet for only 1,700 Naira monthly and on Smart Bouquet for only 2,200 Naira monthly. Subscribe to Star Times and watch the premium and premium Nollywood content on PBO. See on Basic Bouquet for only 1,700 Naira monthly and on Smart Bouquet for only 2,000 1,200 Naira monthly. Experience the action, thriller, romance on even more fantastic channels on Star Times with affordable price. What are you waiting for? You asked and we just delivered. Star Times. Enjoy digital life. Liberty TV. Voice for all, vision for all. shirin namu na kanin jaridu baya ga muka karanta muku kanin labarai daga jaridar leadership sunday da jaridar the nation sai kuma jaridar sunday vanguard da kuma jaridar nan ta sunday telegraph yanzu kuwa za mu buɗe layukan wayan mu domin kuma ku kira ku tafi albarkacin bakin ku cikin shirin amma kafin buɗe layukan wayan bara mu kira ko mu karanto sakonnin ku ta manhajar mu ta whatsapp inda mai sako na farko yake cewa aslam liberty ina muku fatan alkhairi kuma muna jin daɗin shirye-shiryen ku Allah ƙara ɗaukaka amin to abin al'ajabi dai baya ƙarewa a Najeriya yanzu a ce wai a Najeriya akwai inda ba za a iya sa hijabi ba to Amerika ma ana sa hijabi ba Najeriya ba Allah ka mana ƙarshe nuna wariyar yare addini kabila a Najeriya da ma duniya baki ɗaya ya kuma ƙara zaunar da ƙasar mu Najeriya lafiya amin daga aminu lawal kwangolam daura a tashi lafiya to aminu mun samu saƙonka mai sako na gaba na cewa salam ina yi wa iyayen ɗaliban makarantar garin kagara murnar dawowa gidajen iyayensu lafiya fata na nan allah ya kawo ƙarshen sace-sace a najeriya sako daga nasir ibrahim tudun wada dan batta jihar kano domin samu sakon kai ma kuma muna godiya da gudunmawar da kuke bayarwa a cikin shirin mai sako na gaba kuna cewa salam alaikum mm. na rabila adamu mazaunin lube labarin da ya dau hankali na shine maganar dattawan arewa maganar cire tsammani wani abun kwarai ta um, rabila adamu ban samu sakon kayan da ya kamata ba za mu ke jawo hankalin masu turo mana sakon da a ringa kyautata rubutu da mu ma mu samu karanto kuma sakon da kuke kokarin aikawa ya tafi yadda ya kamata mai sako na gaba na cewa aslam liberty rediyo daga muhammad kamal palestine mabushi ba da kudin fansa da ake yi a baya ya sa 'yan ta'adda suka kara kaimi da sace-sacen mutane da kuma kai hare-hare a yankin arewa ba har yanzu kowa baya tsoron ka a wannan kasa domin kowa ya gane babu abin da za a yi masa shi yasa ake takashe shi talakawa ku tashi lafiya allah ya ba mu zama lafiya daga muhammad kamal palestine to muhammad kamal mun samu saƙonka kuma wannan ra'ayinka ne ba ra'ayin tashar 'yanci ba mai sako na gaba yana cewa salam barka da aiki sako daga yakubu diyara kano allah ya kawo mana dauki a kasan nan um, allah ya kawo mana dauki a kasar nan to yakubu diyara ta mun samu sakonka kuma muna godiya kwarai mu na ga cewa assalam abba game welfare to an saki wasu kuma an kara kama wasu hakan me ke nunawa a arewa Ta kai ma mun samu sakonka abba ban gana sunan cikakke ba amma na dai fahimci abban labari kwadam um, sako na gaba daga habu oga bai wanda ke cewa salam liberty mm. to habu oga dabai ban samu sakonka ko kuma a ce ban fahimci sakonka sosai ba a ringa inganta rubutu da mu samu karanto sako yadda ya kamata mai sako na gaba na cewa salam liberty buhari ya ce bai yadda da sulhu ba mu da 'yan najeriya muna koyon bayan sulhu ko an daina kashe mutane da yin garkuwa da su daga habu ogadabai mun samu um, ka kenan ka kara um, turo mana sako kuma mun gode da ku mai sako na gaba na cewa asalam ina goyon bayan a dokar ta ɓaci a ƙasarmu mu satar ɗalibai saka zalto daga zulkifli shakwata mina to zulkifli mun samu sakonka yanzu bara mu waiwayi masu um, dakon muta ya tarho inda um, bara mu ɗauki mai kira na farko hello hello hello to da fatan zaka sake lalubar mu hello wa alaikum salam da muke magana yau barka ka dai kina magana da lawal umar lanson daga gari to lawal umar barka da shigo a cikin shirwan labarin ne dawo hankalinka eh labarin da ya dau hankalinka shine labarin sako yaran na'am wato gaskiya abin daɗi ne dai a sako yara amma kuma ya kamata a ce a samu matakan da za a ɗauka domin iyaye gaba na'am tunda yanzu kin ga abin har iyaye ne wasu daga cikin yaran sun fara magana cewa za su ma ba za su ƙara bari yayan su ƙara yin makarantar kwana ba na'am to wannan sai mu kalli abin kamar ana ma neman a yi arewan wani zaman kasa ne ko kuma yanzu a karya ta ilimin ma ya zo Ya ma san ilimin ya aka kare balance san kuma yanzu za ana fasa yara sun ga da iyayen masu kuɗin ma da talakawan za su yi tsoron bari yayan su zuwa makaranta gaskiya da haka muna kira gwamnati dan Allah da ta dauki hankalin ta kalta mai da shi bankan tsaro kawai ba ma bukatar kayan wani mawar rayuwa ma yanzu a ba mu tsaro kawai ya ishe mu ina ganin shi ne mafita to mun to Allahumma amin muna godiya kwarai last one kenan mun goji da sakonka hello salamu alaikum. Wa alaikum salam da muke magana. wa Rana Bashir Muhammad daga Lukwe. To Bashir Muhammad barka da shigowa cikin shirin. barka da aiki to na ji kanin jaridu zan yi magana ne bisa ga yadda kungiya a fana fera ta ce za ta daina sayan kaya a arewacin najeriya to mu ko ta siya ko kar ta siya zan ce wannan su suka sani ya kamata duk abin da za a daina siyasantar da magana tsaro tun da duk magana tsaro ne ta kawo wannan abin abin da ya faru a yankinsu da sun yi da sun ɗauki mataki tun da wani duk da wannan abin ba zai faru ba yanzu sun zo suna cewa za su daina siyayya tsakanin mutanen arewacin najeriya da 'yan yankinsu ko ba su siya ba akwai inda za mu kai kayan mu mu sayar ba mu dogara da su ba kowa ba ta ya sani ne kowa gyara kuma ya sani sannan kuma zan yi magana bisa ga sabon halin da aya kawo a kaga ya kamata tsakani da allah shugabannin musulmi ke tsaye tun da wannan abin yana nema ya gagarin kwalila. ba a gama da wannan ba da wuri wannan kuma ya daɗa tashi gaskiya fi sabilillahi zagon ƙasa ne ake yi ma arewa kuma zagon ƙasa ne ake yi ma ilimin yaran ma arewa ya kamata gwamnatin tarayya tsakani da allah ta daina bacci ta miƙe ta yi wani abu akan wannan abu in ba haka ba ni ina ganin cewa gaskiya zai mana tsakata dan arewacin najeriya a tashi lafiya na gode. ta mun gode da gudunmawar kacin shirin rumka laliban masu tuturo mana saƙonni inda mai saƙo na gaba yake cewa salam kungiyar arewa su kare arewa kamar yadda yarbawa suke kare sunday igbo da kabilar igbo suke kare namdi ba faɗe-faɗe ba akan gwamnatin tarayya allah mana jagora amin musa anka to musa anka mun samu ka kuma muna godiya kwarai da gudunmawar da kuke bayarwa a cikin shirin bisa na gaba yana cewa assalam daga abubakar shitu mai shago zuba muna birnin dawowar ɗaliban kagara allah kiyaye faruwar hakan gaba ku tashi lafiya ta abubakar shitu mun samu sakonka kuma muna maku fatan alkhairi kuma mai sako na gaba na cewa salam abubakar ne daga zaria mu da yan najeriya mu ta addu'a fatan alkhairi to abubakar mun samu sakonka kuma muna godiya kwarai mai sako na gaba na cewa mu da yan ƙasa sai haƙuri manyan mu su suke cin abinci da mu mun bar wa Allah kuma ni ne a rabu daga adamawa maya balwa ki gama lafiya to mun gode kwarai da gaske kuma mun samu sakon kakai ma hello wa alaikum salam da muke magana kuna magana da kawo baraje daga malalabar yanya kawo baraje barka da shigo a cikin shirin to barkan ku da haka na ji kanin jaridun wani da dauki hankali na wannan mataki da mai girma gwamnan kano dr abdullahi umar gambiro da dauka na wannan hadimi nasa kwarai wannan al'amari ya yi daidai saboda mun san da girma gwamna mutum ne da yake bin doka da oda kuma a koda yaushe mutum ne da biyayya karkashin inuwar jam'iyyar apc babu yadda zai so a so yana tare da wani kuma a karkashin sa yana aiki da shi a kuma ya zama to yana cin kafarsa dinduniyarsa yana sukar gwamnatin da kuma jam'iyyar acc da baki daya to alhamdulillah abin da ya yi gandu da mun tabbatar da mutum ne da yake bin tsarin kudin tsarin mulkin jam'iyyar adc kuma ko da yaushe ba zai taɓa barin wani ya kar fuskar na girma shugaban kasa muhammadu buhari ba da ma ita jam'iyyar adc kanta gabaki daya da wannan mataki da ya ɗauka muna jin daɗi haka kuma mun yaba masa mu mun tabbatar gandu da mutum ne da ya bi doka ba wai ya yi abin ne kawai a karan tsaye ba to da fatan dai allah sa ku tashi lafiya kuma muna jina mai girma gwamna abdullahi umar gandu da fatan allah ya kara ba shi jagoranci to Allahumma ta muna godiya da gudunmawarka a cikin shirin hello wa alaikum salam da muke magana to alhamdulillah wani labari ne ɗaura ayinka gaskiya labarin da zan dauka ni kan na kudu na so ba za su sama yemen su ruwa ba in yemen dan uwan ya kama wuta sama na ruwa kada su yi dariya wata ma suna ga sun more mana wallahi ba su more mana ni hankali na ni murna nake a daina kai kaya kudu wallahi ina cikin na daya ina murna ni dama na bada mara ina ma zo mana kasuwar mu daga kudu arewa ne a ajiyar su wajen gwagwada da in suna so su zo su ya in ba su so su bari a akwai masu sai lalacewa yake ai ba lalacewa yake ba masu sai na nan barkatai ko na abuja ba zai kare amma za su dinga su ana samu ana sulhu ana sulhu suna ta bude baki suna ta su ba arewa magana saboda su ɗauki dottawa mu ba su iya magana ba su iya kare mu su mai da mu kamar dabbobi eh sai zaɓe ya zo su dunga bin kororo kororo su zaci za za a maku kaza za a maku kaza wannan ba a dake ba ne a daina kai kaya ni don Allah manya manya ba su ɗauka na su kudu su yi ma Allah da nabi su baya Allah zai biya ba zai sai da masu kayan su ta umar idire muna godiya da gudunmawarka a cikin shirin mu kara lalaban masu turo mana sakonni ta manhajar mu ta whatsapp inda mai sako na kafa ke cewa assalamu fata alkari ga liberty tv a gaskiya mun gaji da abin da gwamnatin tarayya take wa 'yan arewa kowane lokaci idan aka yi kidnapping din ɗalibai sai a dai su fito su yi allah wadai me zai hana a zuba jami'an tsaro su yi wa 'yan ta'adda lugudan wuta yanzu idan an ce akwai dalibai a hannu su me yasa bayan da suka saki ɗaliban kagara ba a yi maganin su ba sako daga sp ibrahim lagos PSP Ibrahim mun samu sakonka kuma muna godiya da gudunmawar da kuke bayarwa a cikin shirin. Misa ɗora gaba yana cewa Assalam barkanku da aiki sulhu gazawa ne gazawa ne ga gwamnati sako daga Shimankal Muhammad. To, Shimankal Muhammad mun samu sakonka. Misa na gaba na cewa suna sunana mutaka daga jihar Kebbi ina mika gaisuwa ta ga ma'aikatan um, ka ce ma'aikatan vision wannan liberty ne ba vision ba mai sako na gaba na cewa salam liberty tv um, fatan alkhairi gare ku baki ɗaya daga musa muhammad gidan wanza mai ricifa sabon jihar kaduna gaskiya sabon harin da aka kai ka gara abin allah wadai ne allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsala ta tsaro da ta addabi arewacin najeriya to allahumma amin allah ka mana karshen um, wannan kalubalen tsaro da muke ta faman fuskanta a kasar nan najeriya mai sako na gwamna cewa akan maganan gumi ne yan kudu na bakin ciki yan arewa allah ya raba mu daga sharrin su daga lagos to daga lagos ba mu samu sunanka ba a ringa sanya suna a ƙarshen sakonni mai sako na gaba na cewa assalam liberty ni ne alhaji abubakar ahmad wanda aka fi sani da alhaji master 777 kagara jihar nija allah ya iya mana amin na gode to mun gode kwarai allah ya iya mana gabaki daya bar mu kara lalabar masu kiran mu ta wayar tarho hello hello wa alaikum salam wa rahmatullahi da wa muke magana to malama allah ya mu kira sai allah ya to Allahumma amin ah, Assalamu alaikum kina tare da wani a wasu na kungiyar abokan Liberty al mustapha A Adam da zanen faran Fatima Kare. To madalla a wasu sa labari ne daura a yanka. To gaskiya yar uwa mu dai na gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da yan arewa masu kishi suka fara dakatar da shigar da kayayyakin su kudancin Najeriya. Wannan abin shi ne muka rasa tun farko muka ɗaukan kanmu muka kan kanmu muka mu, kanmu kuɗi ya fi mutuncin mu shi yasa ake ta wulatanta mu wallahi da za mu katse tun daga kan nama da kayan miya da kayan abinci mu katse mu daina shiga billahi lazi la ilaha Allah sai sun gane mahimmanci mu sai sun gane mu arewa yan maslaha ne yan san zaman lafiya ne wannan abin da suke Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu alƙawari kuma dan Allah duk arewa mai kishin arewa don girman Allah da ta da shigar da komai yanki Munan arewa duk da Allah ya kadara za ka yi arziki ba sai ka je gurin ka ɗaukan ka za ka mahallaka ba wannan shi ne da ƙarshe ina neman alfarma gare ki da Allah muna da taro na ƙungiyar abokan ke a nan ko Primary School karfe goma na yanzu yanzu dan Allah da ɗan ƙungiya da ma wanda ba dan kungiya muna gayyatan kowa da kowa sanarwa daga wadda kai Allah da shi kula da assalamu alaikum wa rahmatullah. To alaikum assalamu wa rahmatullah muna godiya da gudunmawa da kuke bayarwa a cikin shirin kuma. Hello. Eh, assalamu alaikum. Wa alaikum salam da muke magana. Eh, kina tare da babawa mai awo gona cikin garin gitata. To barka da shigo a cikin shirin wani labari ne daura a yanka. Eh, maganan rikicin kudu da arewa. Na'am. ne eh, gaskiya eh, ba na farin ciki akan cewa wai za a dakatar da zo da eh, sai da kayan abincin da ake kai musu. ga duk mutane inda aka ce fa ana tare harshe da haƙori fa ana samun sabani ba gaskiya ba. To ni babban kira na a nan. Da Allah ina roƙon shugabanninmu ya kamata a ce sun zauna da 'yan kudin nan da 'yan arewa a ga menene babban matsalar wannan abu. duk da ga da farko za ki ga eh, akwai ci gaba mutum ya ɗauki kayan shi ya kai can a sayar su ba su kawo kayan su nan a sayar to kin gani irin wannan a gaskiya saboda Allah akwai ci gaba ba na goyon baya a ce wai an dakatar da kai musu kaya ni dai babban bukata na a yi sulhu shi sulhu nan fa shi ne ke kawo ci gaba akan wasu abubuwa Allah ma ya amince da sulhu ya ce in wani abu ya shiga tsakaninku to ku riga yin sulhu shi ne daidai amma ka ce ba ruwanku da ba ruwanmu da ku ba ruwanku da mu to ko wani rikici ne ba akwai wanda yake dan arewa dan arewa ne a can aka haife shi bai san ko ina ba sai can ko za ka ce haka ya faru ya ya ne zai yi to dan Allah yana kira da shugabanni dan girman Allah su gari a yi a yi sulhu a fage suna lafiya. to madalla muna kara godiya ga um, gudunmu da kuke barwa cikin shirin yanzu ku bara mu kara lalubban masu turo mana sakonni inda mai sako na kafa ke cewa aslam tv suna na musa bello jos wai shin gwamnati ba jari take yi da yan bintika ba kuma ina suke samun kuɗi da suke ba wa yan bintika to musa bello wannan sako wannan dai ra'ayinka ne kuma ba ra'ayin tashar 'yanci ba in sako na gwamna cewa salam liberty ina muku fata alkhairi allah ya kara muku basira allah kuma ya kawo mana karshen wannan ta'addanci a kasar nan daga maman yusra dabai maman yusra mun samu sakonki kuma muna godiya kwarai ta ku a cikin shirin mai sako na gaba na cewa aslam no husaini daga kyaffi nasarawa allah ya kawo mana ƙarshen rashin zaman lafiya a kasar nan maganan yajin to to um, nuhu sai ban gane karshen ko ce ban fahimci karshen sakon naka ba mai sakon naka bana cewa salam zuwa ga to um to bari duba wani sako inda mai sako na gabke cewa salam liberty muna godiya da alfahari da ku da kuke ba mu karfin gwiwa fatan faɗan matsalolinmu gaskiya ana zaluntar mu mu 'yan arewa gwamnati ta taimaka ta duba matsalolin nan da yake faruwa daga sani zaria to sani zariya mun samu sakon ka kuma da fatan masu ruwa da tsaki akan al'amura za su duba kuma su yi abin da ya dace mai sako na gwamna cewa salam dan allah malam nasiru ya fito mana da jarabawan mu muna so mu tafi sprs da shi dan allah to baka rubuta sunanka ba mai sako na gaba kuna cewa asalam na sake dawowa to abinda nake so arewa su daina kai wa 'yan kudu abinci suna to ban samu ka ba um, daga maya balwa arabo kuma wannan labarin um, to mu dauki wannan labari ba ina ce a ya labari duniya ne aka dauki labarin nan bari mu je ga mai kira na gaba hello hello wa alaikum salam da muke magana Ina magana da Yusuf Isa Banzinya. Ina kiran ku daga Nano. To barka da shigo a cikin shirin. Na ji eh, na ji shirin da yanzu. Na'am. Ya kada muku fata alheri da matan za ku tashi lafiya abinda aka faɗa Allah sa a ji a gyara. To, Allahumma amin Allah ya sa mun gode da gudunmawar ka kai ma din. Hello. Wa alaikum salam da muke magana. gudunmawar. To barka da shigowa cikin shi labari ne ɗauki ra'ayinka. To alhamdulillah labarin da ya dauki a hankali na kamar 'yan kudancin Najeriya da suka ke ba su kara kawo mu 'yan halittun Najeriya kamar yadda mu muka zaka da kai masa abinci. Na. To mu da kani da Allah da Annabi dan sun ce to ma mun gode wannan labari da bamu dauke shi a kanin jaridu ba amma ga alama ya dan janyo hankulan mutane ina ji a um, labari duniya ka dauki wannan labari amma bari mu kara lalubar masu turo mana sakonni ta waya inda mai sako na gaba yake cewa salam sunana Usman mu fatan mu Allah ya ba mu zaman lafiya a yankin arewa to Usman mun samu sakonka kuma Allah ya sa hakan mai sako na gaba kwana cewa assalam a gaskiya matakin da masu kai kaya a kudu daga arewa suka dauka yayi daidai saboda babu ta yadda za a muna kai masu abinci amma suna yi ma rayukan mu barazana game da maganar shugaban afeni fere ya yi ta kudu suna da man fetur to amma ya manta asalin da kudin suwa aka siya kayan haƙo mai saboda haka shugabannin arewa to sp ibrahim daga lagos mun samu sakonka kuma muna godiya da ku a cikin shirin mai sako na gaba na cewa salam liberty ina amfanin mitin da shugabanni suka yi a jihar kaduna duk in sun yi mitin sai abubuwa na ta karuwa shugabanni su ji tsoron ran da za su gamu da allah daga musa ya ba ba jihar neja to mu ma duk mu ji tsoron ran da mu gamu da allah kowa ya tashi ya gyara ɗabi'unsa domin mu kai ga ci gaba hello Hello. Wa alaikum salam. Da wa muke magana? Lafiya lau alhamdulillah da wa muke magana? Abu Sufyan ne daga Akwanga jihar Nasarawa. ta Abu Sufyan barka da shigo a cikin shirin. Ah, zan yi magana kan jarida da ta yi magana kan abin nan takumar kai hari a kagara. Na'am. magana ta gaskiya inda zai zama cewa ana ba da kudin fansan da ni ina ga kamar ana karawa wato masu irin wannan harkar ta'addanci nan kamar ana ƙara musu ba ana ƙara buɗe musu bofi na'am da haka akwai buƙatar gwamnati ta sake wai baya ta dawo baya saboda wani lokacin sai ka ji gwamnati ta ce bata bada ba amma aka bincika kuma daga baya sai ka ji an ce an bada yanzu misali kamar kuɗin ah, fasa da aka bada na mutanen sankaran nan ai kin ga ai an ce ba a bada ba amma daga baya ka zo a gane a an bada biliyan 800 ma har da wani amma dai ita gwamnati ba ta bayyana cewa ta bada wani kuɗin fansa ba ga ceto wayannan ɗalibai saboda haka inda sulhu ya gagara kawai sai a sake wani sabon lale a duba hanyoyin da ya dace kuma domin me dakile wannan maganin matsalar tsaron nan matsalar tsaron nan na ƙara ta'azzara ya yi yau aka sa kuma an sake shi an sake kai hari saboda haka ko bukatun gwamnati da ba da cikakken goyon ba da kuma al'umman kasa su ma su tallafa in aka yi na ganin za a samu da zaman lafiya mai daurewa da fatan Allah ya kawo mana zaman lafiya a ƙasa ta Najeriya. To Allahumma amin muna godiya da gudunmawarka a cikin shirin bari mu ɗauki um, kira ɗaya ko biyu sai mu naɗa tabarmar shirin. Hello. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi da muke magana. barka tare da abubakar baban umar kenan kurfa zaria to abubakar barka da shigowa cikin shirin ba tare da bata lokaci wani labari ne jawo ra'ayinka alhamdulillah ni kuma labarin da ya ja hankali na muna muna muna farin ciki da wannan ɗalibai da aka ce an sako su na na abin da ka gara alhamdulillah muna farin ciki ubangiji allah sai ya ƙara mu mai wannan abubuwa da yake faruwa wanda har ana magana ma da cikin wanda suke garkuwa da su don har da mata wanda su ne jagororin tafiya da waɗannan ɗalibai lallai sun yi bakin ciki wanda yana da kyau a ce mata su ne iyaye wanda su ne ya kamata a ce suna jajircewa a kan irin wannan abin kar ya faru ko aka ce kuma su ne suka zo idan ga tsaro ta ƙara tabarbarewa a najeriya sai dai a cewa ubangiji allah ya kawo mana iyakan wannan da yake faruwa to allahumma amin muna godiya kwarai duba ga yanayin lokaci an ka yi haƙuri dole in katse ka saboda lokacin da aka ɗiban ma wannan shiri ya jawo jiki a madadin wai gare ku ne musalma umm ibrahim da na gabatar nake cewa mu kasance lafiya